This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na rana yau Lahadi 11 ga watan Agusta na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hafiz da kanin labarai. Sojojin Isra'ila sun ba da umarnin kwashe mutane a kudancin Gaza bayan wani mummunan hari ta sama da aka kai akan wata makaranta da ta koma matsuguni a arewacin yankin. shugaban ƙasar ukraine a kaikaice ya tabbatar da kai harin soji zuwa cikin ƙasar rasha kwamitin yakin neman zaben tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce an masa kutse to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma yayin da zanga-zangar tsaduwar rayuwa da matasan najeriya suka gudanar ya zo ya tafi sai dai al'ummomin Nijar sun ce zanga-zangar ta bar baya da ƙura. Na Allah na annabi su dube mu su dubi rahama a gyara wannan abu tun kafin abun ya kai ga tar. An yi ta yanzu kuma bata haifar da ɗami ido ba. Nan domin abin muke tunanin cewa za ta kawo gyara. Sannan za a ji abin da 'yan Najeriya suke cewa a game da nasara ko aka sa da zanga-zangar ta haifar. Kamar yadda muka saba kowace ranar Lahadi yau ma muna tafa da wani sabon shirin dandalin 'yan jarida wanda Suleiman Mumuni Barma zai gabatar. sai kuma wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. Amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun ba da umarnin kwashe mutane a kudancin Gaza bayan wani mummunan hari ta sama da aka kai kan wata makaranta da ta koma matsuguni a arewacin yankin. umarnin da ranar lahadi ya shafi yankunan kan yunus da kewaye ciki har da wasu sassan yankin da isra'ila ta ayyana a matsayin yankin jin kai inda sojoji suka ce an harba rokoki isra'ila ta sha bada umarnin kwashe jama'a yayin da sojojinta suka koma yankunan da aka lalata su inda suka gwabza da 'yan bindigar falasinawa a baya mafi yawan al'ummar gaza mai mutane miliyan biyu hudu sun rasa matsugunansu sakamakon yakin da aka kwashe watanni goma ana yi a lokuta da dama jami'an kiwon lafiya na falasina sun ce harin da aka yi a ranar asabar ya kashe mutane tamanin sai dai sojojin sun yi watsi da adadin inda suka ce sun yi amfani da nakiyoyi wajen kashe mayaka sha kwanaki bayan da ukraine ta fara kai hari na bazata da sojoji suka yi a yankin kusk da ke kan iyakar rasha shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky yayi magana na shirin da gwamnati ta yi da yammacin ranar asabar inda aka ce ya amince da farmakin da sojoji ke ci gaba da kaiwa don tura yakin zuwa yankin rasha a cikin jawabinsa na dare cikin dare zuwa wayewar garin ranar lahadi wani harin jirgi mara matuki na rasha da makami mai linzami da aka kai keb ya kashe mutane biyu ci har da wani yaro ɗan shekara hudu a rasha gwamnan yankin kusk ya ce mutane sha uku suka samu raunuka a lokacin da makamin tsaron sararin samaniyar rasha ya harbo wani makami mai linzami na ukraine da ya faɗo kan wani gini labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamitin yakin neman zaben tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump ya ce an masa kutse kuma yana zargin masu samun goyon bayan iran da sata da rarraba wasu muhimman takardu na cikin gida kwamitin yakin neman zaben bai bayar da takamaiman shaidar da ta nuna da hannun iran a ciki ba amma zargin na zuwa ne kwana guda bayan da kamfanin microsoft ya fitar da rahoton da ke ba da cikakken bayani game da yunkurin da jami'an ƙetare ke yi na yin katsalandan a cikin yakin neman zaɓe amurka a 2024 ya ba da misali da wani sashin leƙen asiri na sojan iran a watan yulin da ya wuce ya aika da saƙon imel zuwa wani babban jami'in yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa daga asusun imel ɗin wani tsohon babban mai ba da shawara to nan zuwa wani ɗan lokaci muhammad hafiz zai karanto mana sauran labaran kafin nan za mu buɗe taskar mu daga makwabciyar najeriya nijar inda mazauna iyakokin niger da najeriya a kowane bangare ke ci gaba da kokawa da matsalolin da zanga-zangar da ta kare a najeriya ta haifar musu inda abin ya yi sanadin ƙara hauhawar farashin kayan masarufi da kuma bukatu na yau da kullum kamar kuɗin mota da karanci da tsadar kuɗaɗen man fetur mutanen na Nijar da Najeriya sun yi kira ga masu ruwa da tsaki a wannan matsalar su ɗau matakan da suka dace. A daidai lokacin da aka kammala zanga-zangar kokawa da matsalolin da suka haɗa da rashin tsaro da talauci da yunwa da 'yan Najeriya suka ce suna ciki. 'Ya'yan kasashen Nijar da Najeriya ne da ke zamne a kan iyakokin kasashen biyu suka nuna cewa har ma zuwa yanzu da aka kammala zanga-zangar abin ya jefa waɗannan al'ummomin kasashen guda biyu cikin matsala matsalolin da suka hada da hauhawar farashin kayan masarufi da ƙarin kuɗin hawan mota da ma na man fetur kamar yadda sarajo sani mai kasat ya yi mini ƙarin bayani wagga zanga-zanga mu mazamna kasar niger dama ba musu hatan su yi ta ba to ba zanga-zanga ba ma yin ta an matsala kamar hasarar da wasu 'yan kasuwa an ka ja musu yin wannan zanga-zanga in zanga-zanga za ku da neman 'yancin kanku ko dan neman a rage tallafi a rayuwa ta yi tsada tun da bisa sun zanga-zanga sun ce talauci ya musu yawa man fetur an ki ragewa halaka kaza transfer kaza babu abinci yunwa to ya kamata ku to ku da lumana ku nuna gwamnati ku ba ku son shi kun gaji da shi ko shi mugabus ko kuma shi kawo canji cikin kasa. kalubale ga kasar Nijar ga Najeriya shine mu muna iya su yau inda an ka Najeriya ba zama lahiya to Nijar tana iya fuskantar kalubale ta hanyar shigowa da kaya ko dai lokacin da an ka liƙe boda kaga misali to yanzu ma an ka ce ba a zaman lahiya akwai zanga zanga na hukuma ka shiga sayan kaya na hukuma kana da kaya kana cikin hatsari su ma 'yan Najeriya da ke zamne a wannan iyakar sun koka da cewa zanga-zangar ta bar baya da kura. na Isa Ibrahim mazaunin Kwandi najeriya to a gaskiya a halin da ake ciki dai a yanzu game da wannan zanga-zanga ba abin da zamu ce zan ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ɗaukar mutanen da ake a dina a zauna lafiya ka noma sai kasuwanci muka sani a ban mu kasuwan mu noman mu je duk inda zamu je mu je lafiya mu dawo lafiya to mu abin da muke bukata kenan gwamnati ta dan Allah dan annabi malaman mu da manyan duk wanda suke sa da hannu a cikin abu na Allah dan annabi su dube mu su dube rahama a gyara wannan abu tun kafin abin ya kai ga tar an yi ta yanzu kuma bata haifar da dami ido ba dan domin abin da muke tunanin cewa za ta kawo gyara lawali yanayin kaya ba su shigowa saboda zanga zanga dan hana shigowa da kayayyaki sun kara kudi saura lalle ka sun kara ko sana ko hana shigowa da su a nasa bangaren wani dan kasuwa da ke zaune a garin birnin Kwanni a kan iyaka da Najeriya cewa yi zanga-zangar ta haifar musu da matsaloli masu tarin yawa. Nuna Arimiyau Bubakar wanda an ka sani Arimiyau mai baragaza. Lalle an samu tikas sosai bangaren zanga-zanga da an kai Najeriya. An samu tikas sosai bangaren hito kayaki. Sartu kan bangaren kayan mummuni ɗanyu. Yanzu saboda zanga-zanga da aka yi motar da ka ɗauko muna ta ragu daga wajen gombe da gombe zo ke illela a ramar mota yar mai ɗauko yan mana ta eh, sittin na ta ragu zuwa sittin da bai. ana ɗauko ta naira dubu ɗari uku dubu ɗari uku da ishirin yanzu to ta kai dubu ɗari uku da tamanin har ɗari hudu sannan mutane suna haɗuwa da asara sosai suna so kayayyaki ana kunna motoci ga hanya ana halbin mutane musamman ma yanzu hakan gajiya wallahi ko wata mota ta ɗauko min tumatir daga zare mota biyu guda ɗaukar tumatar guda ta rugu ɓarai sun ga tari. an kai musu ruwan bama mai an ka kakkashe dawoyi Allah ya gyara sonka ta sonka tsere ta shahe mu da Najeriya tunda musamman ma manyan yan kasuwan irin masu iza kayayyaki na taranzas tsakanin irin shinkafa mai asara ai ba a ce ba su asara ba sun yi yanzu haka dai ana ci gaba da kira a ciki da wajen tarayyar Najeriya ga 'yan kasar da magabatan su da su koyi darasi daga wannan zanga-zangar domin sawa masalaha akan halin da ya haifarwa 'yan Najeriya da makwabtansu kar su sake fadawa kowa a cikin halin da zanga-zangar ta jefa su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako ta muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc yanzu ga hafiz da kashin labaran duniya na biyu dole ne 'yar wasan tsalle-tsalle ta amurka jordan chills ta mayar da lambar tagulla da ta samu a wasan olympics na paris bayan da kotun koli ta harkokin wasanni ta ce an ba ta maki da bai kamata ba kamar da kwamitin wasannin olympics na ƙasa da ƙasa ya tabbatar hukumar ta ioc ta sanar da cewa za ta mayar da tagulla daga wasan karshe na mata da aka yi a ranar litinin zuwa 'yar ƙasar romania ana baboso bayan da hukumar wasannin tsalle-tsalle ta kasa da kasa ta faɗa a daren ranar asabar za ta mutunta hukuncin kotun tare da ɗaga baboso zuwa mataki na uku Hukuncin dai ya zo ne kasa da sa'o'i 24 bayan da kotun sauraron kararrakin wasanni ta yi watsi da ɗaukaka karar da kociyar ƙungiyar ta Amurka Siseli Landi ta yi a lokacin gasar. Yau Lahadi babban jami'in laƙen asirin Australia ya zargi wasu ƙasashe da gudanar da ayyukan katsa katsalandan daga ƙasashen waje a cikin ƙasar. Yana mai cewa sunayensu zai baiwa mutane mamaki idan aka bayyana su. A bara, kambera ta bayyana Iran a matsayin wacce ta shiga tsoma baki na kasashen waje ta kara da cewa jami'an leƙen asirin australia sun dakila ɗaiɗaiku da ke gudanar da aikin sa ido kan gidan wani ɗan australia ɗan asalin ƙasar iran amma wasu ƙasashe kuma suna yunkurin yin katsalandan a asirce a cikin tsarin siyasar australia da kuma a cikin al'ummominta da ke zaune a ƙasashen waje in ji mike burgess babban daraktan hukumar leƙen asiri ta australia Muhammad Hafiz Baballe ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu za mu koma Najeriya inda matasa suka kammala zanga-zangar kwanaki goma a jiya jan da zumar jawo hankalin gwamnati a game da tsananin rayuwar da suke ciki da kuma rashin shugabanci na gari. Wakiliyarmu a Abuja Hawa Umar ta yi nazari akan zanga-zangar da irin nasarori ko akasinsa da zanga-zangar ta cimma. Hakika zanga-zangar ta kwanta dama a wasu jihohi da dama tun ranar farko wato Alhamis din makon jiya da aka fara fitowa. Kusan ƙarfin zanga-zangar a yankin arewacin Najeriya ne inda aka fi samun asarar dukiya a Kaduna, Kano, Gombe da sauransu. Zanga-zangar kazalika ta yi sanadiyar asarar rayuka da samun raunuka. Hakanan ta jawo ayyana dokar hana yawo a wasu jihohin. Shugaban masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya Yarima Suleiman ya ce, zanga-zangar ta shafi mutanen su duba da cewa a kullum sai sun fito don neman na abinci don haka suna kira ga gwamnati da ta duba lamarin. Duk da cewa bamu shiga ba ga abin kuma yanzu ya zo ya mutanen mutanenmu fiye da kowa tunda mutanenmu dama yawanci dole sai sun fito su nema abin da za su yi. To shi wannan zanga-zanga ta sun zo na a gida. To muna son mu yi kira ga gwamnatin tarayya ta samar da wani yanayi da za a taimaka mutane masu bukatar musamman da gaggawa haka duba da yanayin gashi suna zo na gida kuma ga su dama already kullum sai sun fita sun ga sun nema abin da za su yi. Su ma a nasu bangaren wasu mata masu sana'a sun bayyana yadda zanga-zangar da dokar hana fitan suka shafi sana'ar su da suka shafe shekaru da kafawa. Sunana Fatima Ibrahim Jibril yar Kano wannan abu da aka yi na zanga-zanga ya taɓa mu a ranar da aka yi zanga-zangar mutane sun fito sun farma wajen sana'ar tawa inda suka zo suka ta sare-sare suna faffasa jikin gini suka kwashe kayan ciki gaba ɗaya kaf sun fito ne su yi kwasin ma mutum loss beyond imagination tunda wanda zai sata ɗaukan abu zai yi amma destroying suka yi gaba ɗaya so abu ne wanda yake we felt very sad a nan yake ci a nan yake sha kuma yake samun yadda zai tafiyar da rayuwarsa sunana fatima idris daga nan kuma gombe ni yar kasuwa ce a gaskiya wannan zanga-zangar da aka yi ta janyo mun matsaloli da yawa ta janyo min asara iri-iri abin babu daɗi wallahi Allah mutane sun saka ni na yi musu oda kaya ni ban kai kayan ba saboda gari a rufe yake gashi odan nan a ranar ake su yanzu na yi asara duk da hakan wasu matasan na ganin zanga-zangar ta farkar da gwamnatin najeriya wajen ayyana daukar wasu matakai da zaburar da shugabanni masu mulki da masu son mulkin kasar sunana suleiman usman huni wato wannan zanga-zanga da aka yi ya nuna mu gwamnati cewa lallai fa mutane fa sun fa farka daga bacci mutane sun gano hakkinsu sun gano hujjoji da ya kamata su tsare akan al'amuran da yake faruwa a kasar mu Najeriya kasar mu Najeriya wacce irin kasa ne wanda shugaba zai zo ya hauye abin da ya ga dama ya ɗiba abin da yake so ya abin da yake so ko ba wanda ya isa mishi magana amma kuma yanzu shugabannin sun fara gano cewa ba talakawa sun gano al'amuran da suke ciki sun gano abubuwan da suke yi sun gano irin barkaloli da suke yi saboda haka duk wata gwamnati ta zo nan gaba da ita gwamnatin da ke ci yanzu za ta sake canja dan mara ta tabbatar da cewa ta yi wani abin da talaka zai samu sauki ko da bai ji daɗi ba kuma wannan yana nuni ga cewa duk wani shugaban da zai zo nan gaba to gaskiya sai ya shirya in ba haka ba zai tar wani faɗan da wallahi ba shi da wurin da zai iya kashe ta. A yanzu dai za a zuba ido a ga yanda zanga-zangar ta karkare da matakai na gaba da matasan za su ɗauka. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar da wannan rahoto. To kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Ta yanzu lokaci yayi da zamu gabatar muku da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke mai da hankali kan mahimman batutuwan da suka wakana a tsawon mako. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a yau ɗin muna tare da Hassan Sale Mustapha, daraktan sashen labarai a tashar talabijin labari da ke birnin Yamai, da Hamid Mahmud ɗan jarida a gidan rediyon Sahara FM. Malamai barka ku zuwa. Barka, barka kamar yadda aka sani amurka ta rufe sansanin sojanta na karshe a jamhuriyar niger a matsayin matakin karshe a ayyukan kwashe dakarunta dubu daya da dari daga kasar kamar yadda hukumomin mulkin sojan cnsp suka nuna bukata saboda abin da suka kira rashin gamsuwa da yarjejeniyar da ta ba da wannan dama hamid kana zaune a yankin da aka kafa wannan sansani a wani bangare na yaƙi da ta'addanci shin menene abin lura bayan kammala wannan aiki salim alim ba tare da wata rigima ba to shi dai wannan sansanin soji na amerika da ke cikin garin agadas sansani ne da aka girka shi a matsayin ko kuma da manufar yaƙi da ta'addanci amma kuma har yanzu ba a bar ta'addancin ba a cikin ƙasar nijar ana iya yin tariya ma a kusa gab da kusa da sansanin kenan kaga bai kawo wani kamar wani ci gaba ba kuma sannan al'umma ta garin agadas ba su amfana da komai game da wannan sansanin ba a matsayin wanda za a cewa ga wani abu da sansani ya yi cikin garin agadas wanda za a rika tunawa ko bayan babu shi a yanzu a ce ai ga sansani ne ko kuma dakarun amurka ne suka zo suka yi wannan ayyukan babu hmm. to dama dama inda kuma za a iya cewa kamar ya yi 'yan kokari ta bangaren samar wa matasa aiki yi saboda akwai iriruwan matasa da suke yin aiki wanda rashin sansanin a yanzu za su iya zamantowa suna zaune ne zaman kashe wando wanda kuma ba su san ina za su sa kansu ba a hali yanzu sannan ko baya ga haka shi sansani ya yan tallafa ta bangaren misali ilimi inda ana gani yana ba da wa'ansu abubuwa tunda ya ma girka wata bibliotek ɗaki ne na karatu mm. na littattafai wanda almajirai musamman 'yan jami'a da 'yan sakandare za su rika zuwa suna yin karatu hassan uh, mai ka fahimta daga yadda amurka ta ba da haɗin kai aka yi komai kamar yadda nishar ta buƙaci a yi sannan mai kake ganin yasa gwamnatin mulkin sojan ta nishar ba ta yarda aka yi watsewar baran-baran ba kamar yadda abin ya faru da faransa ita amurka eh, ƙasa ce mai wilson ciwon kanta eh, ta ga irin abubuwan da suka wakana a lokacin da ake ziyara tsakanin kasar nijar da kasar faransa mm, lokacin da aka ce su janya sojojin su ya gadon su ta yi duka an yi ta jayayya an yi abubuwa ta zanga-zanga kenan ita amurka batar za a mata irin cin mutunci a bata mata eh, suna a kasashen duniya ga baki na kwana cikin sansanin nan eh, sun yi abin da arziki guda suka bar mu sun yi gine-gine a ciki akwai hanyar jirgin sabka jirgi ta musamman aka yi akwai gidaje da suka gina wannan ana cin amfaninsu kuma hulɗa da ƙasar amurka ai bata yanke kwata-kwata ba har yanzu ka ɗauka kurin sojojin da suka tafi mai a nan sauran jakadun da sauran ma'aikatan ta duka suna suna aiki kamar yadda suke yi a da ita ƙasar faransa babu kowa da kowa tafi kenan ana iya koma tunda tunda suka ɗauki iko ai sun ce kowa duka sojoji kasashen suke da sojoji su zo kenan ana tsammanin ko su ƙara komowa a ƙara tattaunawa eh, in sun yarda da yanda sharɗoɗin da sojoji ta Nijar ta aza kenan ana tsammanin ko sojojin ko su dawo. Hmm. Eh. Sanyi mazara da ra'aniya ba su sa a jarida. To madalla labari na gaba a jerin waɗanda suka fi ɗauka hankula shine Nijar ta sanar da yanke hulɗa da ukraine a matsayin goyon bayan mali wacce ke zargin gwamnatin kiev da hannu a ƙazamin faɗan da ya yi sanadin mutuwar sojojin mali da sojan haya na kamfanin wagner da dama a ƙauyen tinzawatan hamid wasu na ganin wannan al'amari tamkar wata alama ce da ke nuna yaduwar yakin rasha da ukraine a yankin sahel da abin da ya taba hanci idanu ruwa suke to dalili kenan da ya sa ita ma kenan duk abin da ya taba kasashen mali ko burkina to ya taba kasashen niger da mali ko abin da ya taba niger ya taba mali da burkina ukraine kasa ce wadda take ita ma kere-kere makamai niger ita ce kasa ta bakwai mafi arziki uranium a duniya ita kuma ukraine tana ɗaya daga cikin ƙasashen da a hali yanzu suke ƙoƙari yadda za a su bunƙasa makamansu musamman makaman nukiliya wanda yanzu duk duniya kowace ƙasa tana barazana da wa'annan makaman wanda idan a tunaninta in tana da irin wa'annan makaman nukiliya babu wata ƙasa da za ta yi mata barazana na tsaro ko kuma wani na yaƙi da za a kai mata ina ganin ta wannan bangaren ne kamar abin zai shafi ukraine matuka hassan eh, ya kai kake kallon wannan abin da a yanzu wasu ke kiransa sabon rikici ai wannan abin da ya gana a nan yankin kusan iyaka kasar mali da algeria tun zai wannan ake garin ko hmm. eh, ai ba ukraine din bace kadiba abin da yake bayan ukraine ai ba kasa ba ita kadai ta zo ta kawo kenan haɗin guya sojojin ina ce haɗin guya sojojin turai wanda ake cewa otan Eh, nato kenan nato mm. eh, ai can sun suke kama ma shi zelensky ya yaƙa suna yaƙi da rasha kenan su komo nan masu kama don a yaƙi kasashen wa'annan kasashen uku kamar a fara ne in abin yaƙin mali kenan sai a kawo sauran kasashen akwai wasu kamar hujjoji da ke gaskanta wannan zargi na cewa ai ba ma ukraine din bace ba kungiyar ah, kawance ta nato ce ke bayan duka abubuwan da ke kana kasan yanda kasar niger kasar mali da kasa burkina faso musamman kasar niger yanda ta kori a nan musamman ma kasar faransa abin ya musu ciwo ko ba su nan suna iya suna da halin da zai da zasu sa a zo su taro kasashen namu kenan ko su zo ba suna iya aiki da sojojin haya haka don kariba ita kasar amerika ita kasar faransa da sauran kasashen ai duka akwai abin suke hangi a cikin kasar akwai arziki da allah ba mu wannan arzikin duka wannan magana ta ƙara duka a bayan wannan arzikin take kenan arzikin mu ne suke so sun yi mu san arzikin namu kenan babu wani a ce a kasar mali a ba kasar mali ba ce kasar niger kasar burkina su kama jikinsu abin da ya shahi ne kenan abin kadan kadan kadan ne ke zo har yanzu sauran kasa har ya cinye sauran kasa tunda ba ba bari zai ba eh, ba ikaran bace ta zo ta take yakin yan sojojin mali a kasashen nato in da musu muke ci an tunda muna jin muna biye da kafa sau da kafa muna ganin da abubuwan suke wakana game da haɗin bakin sauran wasu kasashen na afirka wanda ba su gane da ta take ciki ba a kada a raya suna anan babu ban ya jarida kan wakilcin gaskiya ne mu mace harkar jarida bari mu karkare shirin da labarin da ke cewa shugaban gwamnatin mulkin sojan niger eh, ya sake nanata zargin najeriya da benin da baiwa wasu jami'an leƙen asirin faransa mafaka a yunkurin haddasa tashin hankali a wannan ƙasa. Hamid uh, bayanan nan na uh, General Abdurrahman Tani um, ya fallasa su ne a wani lokacin da ake ganin an kama hanyar warware rikicin da ya janyo rufe iyakar nishar da benin to ni ina ganin ita wannan matsalar ta samo asali ne tun lokacin da kasashen ecowas karkashin jagorancin shugaba tinubu wadda suka sa nijar takunkumi bayan juyin mulki duk siyasa ce ta kawo haka kenan ina gani ya kamata a ce su zauna su fuskanci juna gaba ɗin su uku da tinubu da talon da shi canin kowane ttt ne duka gaba ɗin su a eh, gamu yawa duka gaba ɗin su a haɗu a zauna a tattauna a san menene matsalar nijar ƙasa ce wadda yanzu tana neman ta farfado daga cikin irin asara ko kuma irin halin da ta shiga sakamakon wayannan takunkuma ina ganin ya kyauta a ce a yanzu shugabannin kasar Nijar wannan zancen leƙa asiri faransa tana so ta yi kaza faransa tana so ta yi ya kamata a ce an wuce wannan wurin yau shekara ɗaya muke da yan kwanuka ko kuma da wata guda bayan tawaga ta ministan cikin gida ministan da interior general tumba da aka tura a can kwatano tare da jami'ai na gwamnatin Nijar inda suka tattauna da shugabannin kasar benin ana ganin a wancan lokacin ma kamar ana iya a sanar da cewa za a buɗe iyakoki a tattauna a san ina ne za a bullo ma wannan lamarin mm, hassan wai eh, akwai alamun kuwa yiwuwar eh, wannan rikici na benin da niger ya zo karshe a 'yan kwanakin nan ko kuma nan kusa-kusa wannan rikin da ake cewa tsakanin benin da nigeria da niger ya yi ya akwai wata kasashen suke bayan wannan kasashen da suke ta tunzura wa'annan kasashen domin su su tilasta ma shugabanninmu eh, da su bi umarninsu kamar waɗannan kasashe kenan ka musamman ma ƙasar faransa barazanar da ake cewa za a kama jihar harin jihar harin ƙasar har yanzu ai ba a ɗauki wani barazanar har yanzu akwai ta kuma mu ma aikin mu 'yan jarida mu ma ai muna muna dan kokarin bincika mu gaya ne zancen magana irin bayanai da muke samu mutane shaidu sun tabbata mu suna ganin kasashe sojojin wanda ba na ƙasar benin ba a can yankin wajen malambe kan suna suna zarganiya mm, amma benin uh, gwamnatance ta ce wannan magana kawai shaci faɗi ne majiyoyi da muke tuntuɓa cikin wajen suna tabbatar da cewa suna ganin shawagin wannan sojojin kenan abinda shi janar ta ne faɗi shi ma ba da hada bayani da irin da lokaci da irin abubuwan duka da suke duka tsara suke tsara tsara abubuwan su ita ma kasan jera ai ya ce akwai akwai su wa'annan sojojin har sunayen su ya bada mm, nan ma ministan harkokin wajen a Najeriya ya ce wannan magana ba gaskiya bane ba. Yo ai zargi ne kawai wanda marasa tushe. To tun mu aikin yan jarida abubuwa da suke kana da su kake amfani da su. Gaskiya mu akwai dan bayanai da muke samu suna nuna cewa maganganun haka ne akwai su ana mutane a can kasashen. Kenan shi wannan da ake cewa matsala tsakanin Niger, eh, Burkina da da Benin abun ya haƙin haka ne ba kasa mu wannan tunda aka tashi Allah ya mu kasa tare al'umma tare al'umma guda ƙasashe suka yankin arewa na Nigeria da yankin kudu kudu na iyakan Nijar da Nijeriya gaba duka an zama daya duka in baka dan uwan Nijeriya kana dan uwan Nijeriya nan ma Benin ya Malamville haka ne a nan za mu dakatar da wannan shiri da ya tattauna akan batutuwa da dama waɗanda ke ɗaya daga cikin mafi ɗaukar hankulan jama'a a wannan mako a ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya musamman dai a nan jamhuriyar Nijar a shirin dandalin 'yan jarida a wannan karan ya samu bakuncin hamid mahmud da hassan saleh mustapha a madadinsu da duka abokan aiki na sashen hausa ni sile mummuni barma ke ce da ku sai wani shiba bashi sauyin jarida ɗan da a gaida sule mummuni barma To masu sauraro yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta imel. Saƙon Sanusi Madattai da Magaram ne na farko a yau ya ce Salam VOA Hausa. tsige wani magajin gari na wata karamar hukuma da ke nan jihar da magaram da gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta yi sakamakon kama shi dumu-dumu da rubda ciki da watanda da dukiyar talakawa wallahi ya yi domin barin irin waɗannan mutanen su jagoranci al'umma babbar barazana ce ga al'umma da ma ƙasa kanta da fatan dai wannan zai zamo darasi ga sauran na baya sai kuma sakon sama'ila anas malam mazaunin difa a jamhuriyar nijar ya ce zama a tsakanin mataimakin shugaban kasa kashim shatima da attajiran arewa da 'yan siyasa da matsofin 'yan siyasan arewa a kasar mu najeriya akan nemo mafita dangane da halin taɓarɓarewar al'amura da arewa ta shiga Allah ya sa wannan zama ba zaman shan shayi ba ne kamar yadda mataimakin shugaban ƙasa kashin shatima ya faɗa. Kafin mu yi sallama da ku, ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai amma fa a takaice. Sojojin Isra'ila sun ba da umarnin kwashe mutane a kudancin Gaza bayan wani mummunan hari ta sama da aka kai kan wata makaranta da ta koma matsuguni a arewacin yankin. Umarnin da ranar Lahadi ya shafi yankunan Khan Yunus da kewaye, ciki har da wasu sassan yankin da Isra'ila ta ayyana a matsayin yankin jin kai inda sojoji suka ce an harba rokoki. Isra'ila ta sha ba da umarnin kwashe jama'a yayin da sojojinta suka koma yankunan da aka lalata su inda suka gwabza da 'yan bindigar falastinawa a baya. Kwanaki bayan da Ukraine ta fara kai hari na bazata da sojoji suka yi a yankin Kusk da ke kan iyakar Rasha, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi magana na shirin da gwamnati ta yi da yammacin ranar Asabar. inda aka ce ya amince da farmakin da sojoji ke ci gaba da kaiwa don tura yakin zuwa yankin rasha a cikin jawabinsa na dare da takaitattun labaran ne za mu yi sallama da ku masu sauraro sai kuma zuwa can an jima misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana idan mai duka ya amince mu sake dawowa da shirin na dare yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labarai da fiona wa mayilan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma mu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake cewa ku ƙara tsaro lafiya.